Masu kallo da saurare Assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin shirin nan na ina kwana. Shirin da kan tattauna muhimman batutuwan da suka shafi rayuwarmu ne da kullum wani lokaci kan tsallaka ketare domin ji a ababen ban mamaki ba ajabi a sassan duniya baki ɗaya na Zainab Idris ni ce zan jagorance ku a cikin wannan shirin. Tare da ni akwai malami mai fashin baki akan al'amuran da ya shafi da kullum mai suna. Abdullahi Abubakar Gwanduna. To malam ina kwana. An tashi lafiya. Lafiya. Lauya kokari. To kokari ana eh, tabawa. To alhamdulillah muna godiya Allah ya saka da amin na gode. Kafin mu tsinduma tsindin bar mu amsa wannan saba. Za ku iya bibiyan mu a shafukanmu na sadarwa Facebook, YouTube, Instagram, TikTok a Dimokuraɗiyya TV. Sai shafinmu na yanar gizo tv.com. Madalla barkamu da dawowa. To malam a yau za mu duba ne da kusan in ce noma shi ne tushen arzikinmu ga baki ɗaya musamman mu nan yankin arewa. Duba da yadda muna da faɗin ƙasa da albarkatu da dama da muke da su. Kuma muke da ilimin noman ga baki ɗaya. To kuma sai ga shi a yanzu noman yana nema ya zama tarihi a wannan yankin namu na arewa. To ya kake ganin lamarin? To, alhamdulillah mai shiga an ji musulun da rahman rahim wato shi sha'anin noma a lokacin da ce mu muke da ilimin abin. Mm-hmm. To, mu dai muke da abin. Kuma mu muka daɗe muna yi. Mu ne muke yi. To, kuma duk dai da lalacewa al'amuran mu ɗin dai arewa mu muke ciyar da Najeriya. Mm-hmm. Duk wani nau'in abinci da ke sani daga mm-hmm. arewa ake samar da shi. Kuma kusan kaso tamanin cikin ɗari na abincin da Najeriya ke ci wanda dai ba waje ake kawo shi ba to a Najeriya ake samar da shi. To amma maganan mu muke da ilmin abin ba gaskiya ba ne ba mu da ilmi. Amma dai mu muka saba mu muka daɗe muna yi. Saboda salon da muke yi salo ne na kaka da kakanni na tattaɓa kunne wanda fiye da shekara ko ma ɗari nawa haka ake yi ba ku canza ba to kada ki manta duniya tana tafiya da ilimi duniya tana tafiya da zamani lamura suna canzawa akwai abin da ake kira da turanci wato creativity innovation science research da irin waɗannan abubuwa na bincike na zamani to wanda duniya magana ta gaskiya ta ci gaba mu an bar mu a baya ah, yanzu a duniya ana magana noma na zamani noman zamani na su kala kala wanda yake yana tafiya da kimiyya yana tafiya da fasaha akwai salo na waɗanda ake kira technology akwai salo waɗanda ake kira wato mechanization wanda ake amfani da injimomi kala kala ya kai ga matsayin har wasu kasashe suna amfani da abin da ake kira wato wato eh, drums wato da kuma wannan mai kaman butumin butumi wanda na kimiyya da ake ake amfani da shi shekaran jima nake kallon wani butun butumi mai yankan shinkafa ya hada ya tara ya je ya sa ga wani injin a cashe to kin ga mu duk ci gaba ne waɗanda munan mm. ah, ba mu kai wannan zamani ba to amma babban alherin da yake tare da mu na farko dai muna da ƙasa na biyu muna da al'umma kuma mafi yawan al'umman nan matasa na uku yanayi muna da shi kala-kala wanda yake duk wani nau'in abinci ɗaya-ɗaya ne wanda ake yi a wata ƙasa a duniya wanda idan ka kawo shi nan Najeriya kuma musamman arewa idan ka gwada shi ba zai yi ba ba su da yawa to sai dai aikin gona a Najeriya yana fuskantar ƙalubale kala-kala. Wato, ƙalubalen nan manomi ne kawai ko mutumin karkara zai iya gaya miki waɗansu daga cikin ƙalubalen nan, amma wanda yake zaune a birni shi dai kawai gani a buhu daga ina aka kawo, ya aka yi, me ya faru, mm. bai sani ba shi dai kawai ya gani buhu ya miƙa kuɗi ya saya ya miƙa kuɗi ya saya idan bai gani ba ya ta ihu yana kofan baki to shi ba zai iya fahimta abin da ke faruwa ba wato kin gani farko babban matsalar da tasgaron da aikin gona ya samu tun da aka kau da shugabanninmu na farko na sardauna sun ba da dukkan haɗin kai dukkan gudunmuwa dukkan taimako ga aikin gona kuma a wannan zamani aikin gona shi ne ɗauke da Najeriya ba wai maganan mai da ake magana yanzu ba. To tun da aka kau da su ‘yan shekaru kaɗan aka samu mai gwamnati tana samun kuɗi daga ko'ina kuɗi zunzurutu masu yawa ta hanyar mai ita kanta gwamnatin tsaye wato hankalinta ya karkata. daga magana aikin gona ga inda ake samun kuɗi masu yawa kuɗi cikin sauƙi kuɗi ba sai an wahala ba to sai ya zan gudunmuwar da gwamnati take bayarwa gudunmuwar nan ko ta tallafi shi ga manoma gudunmuwar nan ko ta samar da yanayi da ya dace ga gona da aikin gona gudunmuwar nan wanda ya dace da bincike ga aikin gona na zamani gudunmuwa wadda ta zo wajen wato horar da manoma da kuma jami'an aikin gona waɗanda ake kira extension workers yanzu ma gaba ɗaya ma babu su sannan da gudunmuwa wadda ta kama tun ta wajen iri taki magani da kuma kasuwa wadda yanzu ko magana shi ba a yi a wancan zamani akwai abin da ke kira marketing board idan manomi ya yi noma baya da hasara akwai inda zai kai ya sayar a farashi mai inganci a biya shi wani ma kafin ma ya girbi kayansa zai iya zuwa ma a bashi kamar advance kamar bashi an yanke ma farashi to duka yau an yi watsi da waɗannan al'amura to tun daga nan muka fara samun tasgaro matasa da suka fara tasowa suka ga ai shi kan shi kunan muhala ne gwamnati bata kula ba sai aka fara samun abin da ake kira urban rural urban migration da turanci wato tashi ƙaura daga karkara zuwa birane to wannan ƙaurar daga karkara zuwa birane shi ma sai ya kawo wata babban matsala birane ba noma ake ba mafi yawa birane ana samar da abin da ake kira services aikace-aikace. kasuwanci Masu kallo ka da kuma takuna ta da shararren tashar taku mai farin jini na Dimokuraɗiyya TV. A cikin shirin nan na ina kwana inda muke tattauna batun harkar noma. A musamman a yankin namu na Arewa tare da Malam Abubakar Gwandu da ke nan jami'ar koyarwa ta jihar Kaduna. Eh, Kaduna Polytechnic. Eh wato Kaduna Polytechnic. Eh. To kafin na bari mu samu Da shan alheri shine da shan kwarai da shan albarka mai haifar da ɗimbin nasarori a rayuwa. Masu kallon mu kayataccen tashar nan taku mai farin jini Demokuraɗiyya TV ta sake zaƙulo muku wani sabon shiri mai suna da shan alheri shirin da zai rika tattaunawa da fitattun mutane masu albarka inda za mu ji sirrin rayuwar tasu ta inda 'yan baya za su amfana ku kasance tare da mu a duk ranar lahadi karfe tara na safe tare da ni na fisa ta Tuma da wannan ƙaurat. Za ki fara da ita yi ki diba idan kin tashi nan Kaduna. inda ya tashi Kano ko Sokoto irin waɗannan biranen namu da na arewa ko Maiduguri ko Jos shekara arba'in da suka wuce garin Kaduna ya aiki mutum nawa ne a cikin shi ina ganin ya ninka garin nan ya ninka ya fi sau arba'in kuma duk mutanen karkara ne suka ta suka dawo a nan ba noman suke ba amma cin abincin suke sannan inda za su ba da gudunmuwa ta noman nan sun bar shi saboda haka kin ga maciya suna karuwa masu samar da abincin nan kullum ƙara raguwa suke mm, to kin ga tana aka ƙara samun matsala kowa burin shi dai dawo cikin birni kowa burin shi ya dawo cikin birni to maganan dalilan da suka kawo waɗannan abubuwan shi ma labari ne mai yawa don wasu na wasu suna na ana yanka ana ta sayarwa ana gini kwarai labari ne mai yawa to kin ga wannan ɗin ya zo ne dalilai da dama amma manya daga cikin cikinsu watsi da karkara da gwamnati ta yi abubuwan more rayuwa hanya ruwan sha wutar lantarki asibiti makaranta tsaro babu ba a damu ba saboda haka mutanen nan suka ce a daɗi ai yi suma 'yan najeriya ne suma suna son su ji daɗi kila kina jin wannan karin maganar zaki da maiko ya kawo birni to su ma sun zo su je zaki da maiko da manja to kin ga wannan ya taimaka sosai shi ma wani tasgaro shi ma da aka samu ƙalubalen yadda wato noman nan kamar yadda na faɗa a can karkarar an bar shi ne hannun tsofaffi hannun gajiyayyu hannun marasa shi hannun waɗanda hannu baka hannu akushi to duk wani mai wadata duk wani mai kuɗi hankalin shi bai wurin noma domin suna ganin noma bai ba da kuɗi cikin gaggawa ko kuma ma ba riba a cikin shi saboda haka sun koma harkar mai sun koma harkar waɗansu masana'antu sun koma harkokin shiga da fice shigowa da kaya sun koma harkar smogan amma sun manta da cewa rayuwa ba ta tafiya ba da abinci sun manta noma aiki ne mai buƙatar jari mai buƙatar kuɗi saboda haka ya fi ƙarfin kawai a bar shi hannun talaka wanda yake bai ma da ruwan ciki bale ya ja na to sai to ana samun ƙaranci ba a zuba jari ga harkar aikin gona banda wannan cibiyoyin kuɗi namu kuma bankuna har ma banki an kafa na manoma amma magana ta gaskiya babu wani tallafi na bashi ko na wani taimako da ake ba manoman nan su dai 'yan boko da waɗanda suka waye din nan da a cikin birane su ne suke zagayawa suna karɓe waɗannan kuɗin da sunan manoma su ne manoma Kun ba noman suke ba mm, ainihin manoman ba sa samu ba su ma san wani ya ma ake ciki ba ba su ma su ba su samu ba su ma san ina ba a waye da kansu ba kuma ba a buɗa musu hanyar ba kana ba su da uwa a gindin murhu ba su da wanda ya tsaya musu mm. to mafi muni ma a wannan su masu yin wannan sun zagaya ƙauyuka sun sai gonakin manoma waɗansu ma sun kwace da ƙarfi mm. sun sa waya sun zagaye su ba noma suke ba sun hana manoma su yi noma sannan kuma su suke karɓe bashi da sunan manoma ba manoman ba ne sai su karkatar da bashin zuwa wani abu daban gonakin manoman da suka eh, suka sa karfi da dabara suka karɓe suka sa waya suka zagaye sun yi ne domin ai hukumomin da ke bada bashi ba su bada bashi sai ka nuna musu cewa ai kana da gona kuma ga gona saboda haka sun je sun karɓi gonakin mutane sun yi musu rijista sun karɓi certificate sun sa waya sun zagaye su zo su karɓi idan taki ne za a bayar in wani alheri ne za a ba manoma su ke karɓewa ai su ne manoma su kuma zo su ba sayar ma da manoma da tsada in suka karɓa sai su je sayar manoma da tsada to wannan ciwa-ciwa wannan almundahana wannan zaluncin da rashin gaskiya kuma suka haɗu suka ƙara kusa da al'amura waɗannan dai mutane har wa yau idan suka karɓi waɗannan kuɗin da sauransu sai su aji manomi ɗan abin da ya tara ya noma ya kai kaka dama ko da zai kai kaka yana matsayi saboda gwamnati ta watsar da wancan tsari na shugabanninmu na da da ake kira marketing board ta watsar da shi tun lokacin mulkin babangida da aka shigo da safe saboda haka wai yanzu an bar kasuwa ta yanke makanta farashi da suke kira wai liberalization wai free market economy to saboda haka su suke da kuɗi kaka na yi suna da wakilansu kowace babbar kasuwa a je su kwashe kayan nan su sayi su raba-raba su saya da arha su kawo suna da manyan-manyan su sai su ɓoye bayan wata biyu wata uku farashi ya nunka so biyu ko so uku yanzu misali farkon daminan nan watan tara watan goma kuma masara dubu ishirin takwas ne dubu talatin yanzu ana magana dubu sittin waɗanda suka saita suka ɓoyin nan to dan birni na ta magana manoma kaza manoma kaza ai ai musu kaza mu ba to manoma ba manomi ba wanda ya bashi bashi sannan kayan nan da aka samu tsada ba wanda ya bashi tallafi waɗannan dai da suka karɓi tallafin nan su ne kuma suke zuwa su sai kayan manoma kuma su ne suke jefa al'umma cikin wannan masifa da tararrabin da suke da halin da suke ciki su ɗin dai to amma kin ga shi mutumin birni bai gane shi dai manoma da ya kaza manoma da ya kaza to amma ainihin masu cutar da mu suna nan tare da mu ainihin waɗanda suka jefa mu cikin wannan yanayin su suna nan tare da mu to amma babban mafi muni ita ce gwamnati ta dura ido irin waɗannan abubuwan suna faruwa ta kasa yin komai domin hakkin kowa da yana kan gwamnati gwamnati ita take da hakki ita take da iko ita take da lasisi ta ta al'amura to amma bata damu ba bata kula ba sai dai wai a yi magana wai wani palatif. to shi din ma palatif din kin ga ya zama wani abin dariya eh to waɗannan abubuwan ba a gama su ba kuma ana cikin su sai ga maganar tsaron nan ta zo waɗannan abubuwan da duk da ke magana ai shekaru ana yanzu Najeriya ba sababbin abubuwa ba ne mm. duk shekara a cikin su ake. To sai ga magana da wannan matsalar kuma sai kuma To ana gyaran gantsarwa mm-hmm. sai tsara ta karye. To ke ga sai aka durƙushe ba a iya tafiya. To kafin mu je da aka gyara wurin <laughs> masu kallo kada kuma takuna ta da ta tashin kafin farin jini na demokradiyya ce. A cikin shirin nan na ina kwana kafin nan gwamnati ɗin Sabon Gwamnan jihar Kaduna, Sanata Ubasani ya buɗe sabon shafin inganta tattalin arziki, tsaro, ilimi da kiwon lafiya, da ɓangaren sufuri da sauran ababen more rayuwa na ɗanɗanon Roman dimokuraɗiyya. Tashan dimokuraɗiyya TV za ta rinka zakulo muku ayyukan daki-daki, ta hankaɗo muku don ku gani da idonku kuma ku shaida. Tuma da labar da Muna jin bayani. To, sha'anin tsaro ya zo. Sha'anin tsaron nan ya sa tsoro cikin zukatan mutane, ya sa fargaba, ya sa mutane cikin ruɗu da tashin hankali waɗansu ma sun bar ƙauyukansu, wasu sun zama 'yan gudun hijira, wasu ba su iya zuwa gonakinsu. To, kin ga shi ma ya kawo wani matsi ga al'umma da damuwa da kuma rashin isasshen abincin ma da ya kamata a samu. Mm. To waɗannan abubuwan su ne suka haɗu to daga baya bayan nan dai ba shakka musamman gwamnatin ta wuce ta malam muhammadu buhari sun fito da tsare-tsare kala-kala duba da cewa noma ɗin nan shi ke ba fiye da kaso 60 cikin ɗari na ɗan najeriya aikin yi noman nan shi ke ba da abincin da za a ci kuma ba a rayuwa sai da abinci noman nan shi ne mafi yawan mutane suka dogara da shi domin su biya bukatunsu sannan kuma noman nan shi ke ba masana'antu kayan sarrafawa saboda haka muhimmancin shi ya wuce duk yadda ake tunani kuma noman nan shi ke ba da tsaro ga ƙasa domin idan babu abinci ai babu tsaro duk wannan hanyar rashin tsaro to rashin tsaron rashin abinci rashin abinci ya fi muni bisa ga kowane To, saboda shi rashin abinci shi zai haifar da duk waɗannan abu. Ai shi zai haifar da wata fitina. To, duba da wannan gwamnatin ta wuce ta fito da tsare-tsare kala-kala domin tallafa wa gona da aikin gona kuma ba su fuka ne dai kala-kala waɗanda ta fito da su. Amma kamfanonin da ke sarrafa kayan gona su ma akwai nasu tsari. Mm-hmm. Mm-hmm. Akwai tsarin da suke kira na anko akwai tsarin da suke kira na off-takers, akwai tsari na masu sarrafa waɗanda za a ba su kuɗi kuma duk an ba su to kuma magana ta gaskiya babu wata gwamnati da tabbatar da kuɗi domin waɗannan biyan bukatu eh, a tarihin najeriya babu kamar wannan gwamnatin da ta wuce to amma duk da haka kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba eh, gwamnati ta yi kokari irin nata mm. kansu manoma eh ai su ne dalilan da ne bayani waɗannan mutanen da ake kira kafka waɗannan mutanen da ake kira kyankyafu waɗannan mutanen waɗanda suke zaune ci ma zaune su kawai nasu da biro ne su cike su sa hannu su ne kaza su ne kaza su ne kaza to a takaice dai abu ne wanda ya shafi cin hanci da rashawa wanda ya yawa ƙasar nan katutu kuma shi ne babban matsalar Najeriya kuma shi ke hana duk wani mataki da gwamnati ta ɗauka na taimakon talaka ko taimakon 'yan ƙasa to da wuya ya sauko ƙasa har ya zo inda wanda ake bukata. Eh to babban mafita dai na farko dai mu koma ga Allah masu yin wannan zalunci masu yin waɗannan abubuwan na cin amana da danniya da danne hakkin jama'a to su sani dai duk za mu koma ga Allah na farko ne kenan kuma za mu fiske hisabi to na biyu mu yi wa kanmu adalci mu yi wa mu adalci mu yi ma ɗan ƙasar mu adalci kuma mu yi kishin ƙasa mu yi kishin al'umma irin waɗannan abubuwan da suke faruwa nan ƙasa ɗaya ɗaya ne a duniya inda za ka je ka yi ɗan ƙasa za a haɗa baki da shi a cuci ɗan ƙasa a cuci al'umma yanzu bari baki misali ko da ke waɗannan kuɗin ba na aikin gona ba ne wannan ministar da aka saukar da wadda kuma ta karɓa hannunta na magana wajen kai ku dubi biliyoyin da aka ce an yi kwana da su waɗanda a lokacin da mutane suke fama da yunwa da tashin hankali da rashi da babu har masu yin waɗannan abubuwan wani program da ake yi na naman tafunan shi wanda ake ba yara dubu talatin talatin an yi watanni ma ba a biya su ba amma ko suna can a rike kuɗi wannan rashin imani kuma manoma abin da ya ɗan fawa an yi watanni nawa ma ba a biya su ba amma waɗanda suna can sun rike kuɗin nan me za su yi sai rike kuɗin da zai ishe mutane da yawa ah, ai mutum ɗaya sai rike kuɗin da zai ishe mutum miliyan biyu ko miliyan uku kuma a zara ido sai dai a je kotu a turanci kawai ka buge turanci kuma a ce wai babu shaida mm, babu evidence shikenan tasha ko kuma a ce wai an injunction ba za a da ci gaba da kara ba to waɗannan abubuwan ya kamata mu gyara mu ne za mu gyara kasan nan idan ta lalace kuma mu ne muke shiga cikin matsi da tashin hankali da damuwa eh. idan talaka bai zauna lafiya ba mai kuɗi ba zai zauna lafiya ba mm. don haka mu ɗauki mataki don ɗauki mataki na yin abin da ya dace kuma a tabbatar cewa duk wani tsari da aka fito da shi yana zuwa kai tsaye ga wanda aka yi domin shi. Eh. To masha Allah malam mun gode muna godiya da fatan za ka sake da mu a lokacin ka lokaci da mun buƙata. Ina na gode. To masu kallo kun dai jin da shirin namu ya kasance da fatan da aka yi domin su za su ji su kuma gyara. duka duka a nan zamu ja mu zamu shirin namu za ku iya samun wannan da masu ƙarfafa shirye-shiryen mu a shafukan mu na sada zumunta Facebook, YouTube, Twitter, Instagram da kuma Za ku iya tafin fara duka a waɗannan shafukan ta ko kuma shafin mu na yanar gizo www.demokradiyyatv.com.ng domin tallafa hajojin ku ko ɗaukar nauyi ko kuma ba mu gudunmuwa. Za ku iya tattaɓa mu ta lambar wayan da ke ta akwatin talabijin ku. A madadin shugaban gidan talabijin na Demokradiyya TV sai ba ƙwamu na rana Mala. Hajji babu ka gwanda. zai na tafi suke cewa ina.